Kari ta kari kashi na goma tun da safe ya ɗauki drop sai maiduguri sai da ya kusa kaiwa state ɗin maiduguri ya yi ma wani cousin brodan shi bashir waya yake sanar da shi bashir dai suna shiri da bashir sosai duk da bashir ɗin ya ɗan girme shi kaɗan amma tasu ta zo ɗaya sosai da sosai a littafi da ya gabata wato takari kashi na tara inda muka kwana kenan ga mu cikin na goma ƙauyen hajiya tsohuwa ya wuce direct inda mahaifiyar shi take zaune tana aure da yaranta Bashir ya zo tare da shi saboda zuwan bazata da ya musu inda Hajiya ta ji daɗin zuwan Ahmad duk ta ruɗe ta rasa inda za ta sa shi saboda farin cikin ganin shi da ta yi lokacin da ya isa dare ya so mai don haka hutu ya yi kaɗan ya ci abinci inda Hajiya da ta gabatar masa wurin malam ya tafi mijin mahaifiyar shi a cikin daren ɗin. To, drugs, drug, kai, sai ka ce wani ɗan ƙwaya. To, ni ma dai ina ga drugs zan ɗauka zuwa garin ba na faɗa ba saboda 'yan sa ido da suka yi yawa take fi wurin malam tunda dama bashir ya sanar wa malam zuwan ahmad bayan gaisuwa da yaushe rabo ne shiru ya biyo baya malam ya ɗanya gyaran murya ya fara magana kamar yadda suke kiran shi da alhaji karami ce kwana da yawa murmushi ahmad ya ce kuyi haƙuri malam dan allah abubuwa ne suka ɗan yi min yawa a san alhaji karami ko baka zo ba dan kowa ba ya kamata ka zo dan tsohuwa 'yar tsohuwan da a kullum ta baya wuce naka a yi haƙuri malam zan dinga kulawa insha Allahu sharif ɗinmu ne ciro kuɗi mai yawa ya ajiye don ƙidaya su ya ce malam wannan kuɗin don Allah ina so a baiwa bayan Allah su yi mana saukan alkur'ani mai girma da sadaka ga mabukata da fatan Allah ya biya mana mu na alkhairi akwai kamfanin da za mu buɗe na global ɗin da za mu kawo daga ƙasar Arab zuwa nan Najeriya wadda hakan in har hakan ya mana daɗi za mu kawo wasu kamfani na abincin ƙasashen waje sai kuma wannan a ba ma duk wani ɗan uwa <clears throat> ya sa ma abin albarka sannan wannan kuma ina so a ba ma duk yan uwana da suke nan malam ya abin da malam ya haifa da mahaifiyar shi yake nufi kenan <clears throat> ya gana malam ya yi shiru na wani lokaci tare da kallon kuɗin da ya bashi can ya ce alhaji ahmadu ahmad ya amsa da na'am malam aikin me kake ne a can ka samu wannan kuɗi haka duk da na san kai ɗin yaro ne mai hali na gari tun kana ƙarami saboda canji lokaci ɗaya da kai ne ya sa nake tunani ɗan adam na iya canzawa da fatan dai raɗe raɗin da matar mahaifinka take na cewa kana sana'ar sai da miyagun ƙwayoyi a ƙasa mai tsarki ka tara dukiya mai yawa ba haka ba ne. wadda jin hakan da mahaifiyarka ta yi ne ya sa ta ɗan shiga cikin yanayi na damuwa da ita da hajiya tsohuwa gaban shi ne ya bada wani irin dam dam har ya dinga jin wani jiri na shirin kwasan shi Allah dai ya taimaka a zaune yake tunda Ahmad ya dukar da kai bai ma iya dagowa ba saboda bakin ciki da ƙazafin da Hajiya mama ta masa Bashir ne yi wa malam bayani ci gaban da yake samu a can da kuma wannan na da da na yanzu da kuma shirin da yake a ƙasan ɗin da yake malam mutum ne mai wayewan kai ya fahimta ya fahimci cewa shari da hassada ne na shi na kishiyar uwa kawai duk da dai dama an riga an san da hakan shi ma ya sani tun lokacin da matar shi ya gana wato mahaifiyar ahmad ta ji wannan labari daga bakin matar yayan nata wadda ke faɗa mata abinda hajiya mama ke faɗa wa 'yan uwan mijinta da suka je taron su taransu da suka dawo daga umura, malam na jin wannan zance ya tashi cikin dare ya yi nafila sati guda ya ware yana nafila <clears throat> na alheri kawai yake gani game da Ahmad tun zuwan shi zuciyar shi ta tabbatar mai da hakan din na amincewa da Ahmad wannan magana da yama yayi ne don kawai ya ƙara <clears throat> yayi masa ne don ya ƙara gyara halin shi sama da nada bayan malam ya masa nasiha da zan kunne shi game da duniya da mutanen duniya cikin gida kawai ya wuce wurin mahaifiyar shi aka mai iso bayan sun gaisa ne shiru ne ya dan biyo baya kamar yadda suka saba tun yana karami ba ta iya sakin jiki ta yi wani dogon zance da shi Allah sarki babban ɗaki na wannan takaitacce kenan ya zo cikin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ka nemi gafaran ɗan uwanka a duk ƙarshen mako kowace ko kuma shekara ina mai neman ku idan na ɓata muku rai ina sane ko ba a sani na ba na yafe muku don har kun saɓa mini nema to wannan takaitacce ne muna nan dai a cikin littafin takari kashi na goma wannan takaitacce kenan a hankali ya daga kanshi ya kalli mahaifiyar tashi ya juya a hankali ya ɗan kalli ɗakin da suke ciki inda ya ɗan yi tunani cewa kenan anan mahaifiyar shi take rayuwa cikin wannan ɗaki haka ita da 'ya'yanta ya tuno da gidajen da yake da su yanzu haka a ƙasar Saudiyya, gidaje ne waɗanda duniya guda tausayinta ne ya kama shi ya san cewa daidai da rana ɗaya bata taɓa roƙon shi wani abu a rayuwa ba tun da ta haife shi sannan ga shi ita da shi ya san cewa ba su wani more rayuwarsu na zaman <clears throat> ɗa da mahaifiya samsam a rayuwa saboda irin rayuwar da ya tashi a ciki ba tare da mahaifiyar shi ba don dama dai ya ɗan samu kulawar kaka ne kawai ya san dai cewa Allah na tare da shi ne kawai ga al'amuran shi shiru yayi shirun ne da yawa a ɗakin ya ɗan da shirun yake tambayar ta ina yan uwan shi ya gana ta ɗan gyara ɗaurin lafayanta inda take zaune gefen gadonta a takure cikin shigar lafayan da ta naɗe jikinta da shi ɗakin sai kamshin turare ke tashi na yan maiduguri na asali idan ka ganta a cikin kamalan da take maganan nan take ba shi amsa da cewa suna makaranta makarantan kwana amma shekaran karshe suke yanzu nan da sati guda za su kammala karatunsu <clears throat> gaba ɗaya insha Allah a zuciyar shi yayi mamakin cewa ashe har yaran nan sun kammala kara a ce har sun kammala karatunsu bai sani ba lallai maganar hajiya tsohuwa yana yana da sakaci da al'amarin mahaifiyar shi gaskiya ne wacce ya kamata a ce tana cikin hutu da jin daɗi yanzu haka ya kai lokacin da za a ce ta huta da duk wani wahala sai dai ina a duk lokacin da ya so ya yi mata wani abu musamman ma na kyautatawa sai ya ji kamar ana ɗaɗɗaure masa jijiyoyin jikinsa ne ba zai iya mata komai ba in ya yi niyya ya san cewa yana turo wa mahaifin shi da kuɗi mai yawa koyaushe wadda ya ce a ce mahaifin nashi yanzu haka an gyara mata muhallinta da su <clears throat> to gashi ya zo ya same ta a cikin irin wannan yanayi jiya yau babu alamar tana jin daɗi a rayuwanta sam shiru ne ya ƙara ratsa ɗakin wannan karo ya gana ce ta ɗan yi ƙoƙarin yin magana da ɗanta nasiha ta yi masa gami da zaman duniya sai maganar ajiye iyali da take tambayar shi cewa an ce mahaifin shi zai haɗa shi aure da 'yar abokin shi ko inda ta mai nasiha akan riƙon amana da gaskiya da kuma haƙƙin aure nan ɗin ma har kullum shiru ne <clears throat> muna nan dai muna addu'an fatan Allah Allah ya ƙara tsarewa inda muke fatan ya sa ka gama da duniya lafiya ya ji daɗin waɗannan maganganu na mahaifiyar shi musamman ma yadda take sa masa albarka abinda bai taɓa ji ba tun da yake da ita <clears throat> ba su taɓa daɗewa suna hira irin na yau ba lallai kam ya yi sa'a sosai a wannan tafiyar nashi insha Allahu kuma tunda yau dai har da albarka da ya samu a gurinta to komai zai daidaita daga ƙarshe ciro kuɗi mai uban yawan da bai san nawa ba bane ya ajiye mata gabanta gabanta ne ya faɗi tun da take bata taɓa ganin kuɗi mai yawa haka ba ya ɗago kai da niyyar mata bayani akan kuɗin <clears throat> bai kai ga yin magana ba ya gana ta ce a yaro ana buƙatar kuɗi daga gare ka malam da hajiya tsohuwa sun rage ba su rage ni da komai ba a rayuwana <clears throat> gashi kai ma kana aiko mana da sako lokaci lokaci ta wurin hajiya tsohuwa ka bar kuɗinka kawai akwai hidindimu a gabanka da za ka yi wannan kuɗin so nake ki samu wani sana'a ki fara da shi wannan kuɗin za su dinga shigo miki kafin na aiko miki da wasu sai kuma wurin su bi. kanwar shi da aka yi wa aure ita ma ina so a ɗan taimaka mata da abin yi sannan kuma Bashir zai zo da masu aikin gina gida ina so za a yi muku ginin gida mai kyau ya koma na zamani duk da ba <clears throat> ba ta son haɗa ido da ɗanta saboda kunyan shi da take ji ko ɗago kai bata iya yi ba in yana gabanta ba ta iya ɗago kai amma yau sai da ta ɗago ta dubi ɗanta da sauri ta ce a wannan gidan ma ai ba ƙarami ba ne ai ya mana amma a ce za a yi wani gini ba ƙaramin aiki ba ne fa malam yana yawan gyara mana shi lokaci lokaci ka bar shi mun gode bai ce komai bai mata sallama zuciyar shi da tunani iri iri wato wannan tsohuwan tana taimakawa maman shi da da sunan shi yayi kenan lallai kan bai sanya zai da kakan nan nashi ba bai sanya zai gode ma wannan boyar Allah ba mai kaunar shi a kullum da zai tafi yana wurin malam inda suka yi sallama malam ya ƙara tattaunawa da shi kan aikin da zai turo a yi musu da zancen yan yan kannen shi da za su kare karatun secondary school bana ya musu bayani yana son taimaka musu don ci gaba da karatu gidan tsohuwa ya koma inda ya kwana a ɗakin shi na yarinta da ke gidan wadda bata yadda ta sa kowa a cikin ɗakin ba saboda jikanta mafi soyuwa ne ɗakin shi kullum sai ta sa an gyara amma ba wadda take sawa a ciki Hmm. Yana nan fesfes da shi kamar akwai wadda ke kwana a ciki don yawan gyaran da take sawa ana mishi washe gari sai da ya karya kumallo da safe ya sake <coughs> ganawa daga wasu da cikin yan uwanshi, inda ya musu alheri sosai ya musu bayanin aikin da yake yake yi a ƙasar Saudiya da kuma aikin da yake gaban shi yanzu wadda za su yi a Najeriya. Ya musu wannan bayanin ne kawai don ya ɗan wanke kanshi daga zargin shakkunsa da suke yi tunda hajiya mama ta sa zargin shi a zukatan yan uwan shi sun gamsu da bayanan shi sun yi na'am da shi inda wani kanin mahaifin shi ke cewa mun yarda da zancen ka alhaji karami da dai da dama mun je mun ga mun gani kuma mutanen mu idan suka tafi suna ganin ka har yau har yau bamu ji komai na asha daga gare ka ba <clears throat> lokacin da ta zo mana da wannan bayani ma mugun tabon da ta mana a zuciya ba mu ɗauke shi ba don ba mu yarda da ita ba san don mu kowanne <clears throat> idan ya zo ya faɗa mana magana ba mu yarda da shi balle har mu wani abin nan bare ita da muka san halinta ai in ma sharri ne kusan kanta ta yawa domin 'ya'yanta tun da suka tafi turai babu wanda ya zo ƙasan nan ko sau ɗaya suna holewarsu ita ce take bin su in tana buƙatar ganin su sai kawai ta fake da cewa ta je ziyarar su ne don karatu da ya musu yawa bayan kuma labari ya sami cewa ya same mu cewa shashanci kawai ake koya musu a turai da hakan da ya rabu da su suna ta zancen su a haka da yake musu godiya da kuma san barka akan kulawar da ya nuna musu su ma sun ji daɗi ba kaɗan ba da murna da farin ciki ya nufi garin maiduguri domin ya gana da mahaifin shi kafin ya wuce abuja inda zai je wasu ayyukan shi na gwamnati ƙasar saudiya da najeriya da aka turo shi domin fara ƙaddamar da shirin su na kamfanin global da sauran masana'antu a cikin ƙasan da mr william zai zo najeriya za su haɗu da shi a garin abuja su gudanar da komai Wannan takaitacce kenan ya samu Alhaji Lawan Alhaji Lawan Zanna a katafaren gidan shi da ya gina a GRA Ungu wanda mafi mazauna cikin da tsofaffin masu kuɗi ne da kuma masu mulki da manyan attajirai su ne mazauna wannan unguwa mahaifin shi ya yi murnan zuwan shi dan da kanshi ya cika mai alkawarin da ya nuna masa na cewa shi ɗan halas ne da kanshi ya zo akan kiran shi da ya yi ya kuma masa alkawarin zuwa gashi ya zo ga uwar gayya Yanko wani irin uwar kallo da ta yi masa ne daga gurinta Hajiya Mama sai dai kawai a shiru dama ya saba da haka daga gare ta ba wani sabon abu bane hakan da take masa ya saba da halinta idan ta je gurin shi haka idan ya zo gurinta kamar ita ce mahaifiyar shi an kawo mai abinci ga baki ɗaya cewa ke a goshe yake daga wurin mahaifiyar shi yake <clears throat> murmushi dattijan ya yi daidai lokacin da yake zama daga ɗaya daga cikin kujerun da ke wurin wadda aka tara don cin abinci ya ce babana ba za ka iya cin abincin mu ba kenan yanzu ko kuma menene a ƙoshe kake duk da ya fahimci cewa dan hakan din ne kawai yasa baya son cin <coughs> dan hajiyan ne bai so ya ci ba ce hajiya ce abincin hajiya ne na ci hajiya ne na ci saboda hajiya tsohuwa ta hane shi tun yana yaro da cin abincin wurin hajiya mama <coughs> a da bai ɗauki magananta da gaske ba amma da ya fara girma yana wayo sai ya fahimci abin da fa take shirya masa lallai za ta iya cutar da shi don tana iya sa masa abubuwa don salwantar da rayuwar shi tunda a baya ta yi ƙoƙarin haka don haka yake taka tsantsan da lamuranta don kau da zargi daga zuciyar mahaifin shi ya dan isa bisa ga teburin abincin din ya dan zuba fruit salad din kaɗan ya sha a hankali alhaji ya murmushi irin na manya ya kalli dan shi ya ce mai babana <clears throat> ka yi imani da Allah a zuciyarka cewa ba amina ba duk wani mahaloki na duniya ba zai iya cutar da kai ba sai da yardansa duk wani sharri na asiri da ake magana ba zai yi ba sai da ikon shi amma baka sani asiri ta ce har annabawan Allah balle kuma mu kaidin mutum zai iya bari ka kula da dokokin Allah da tsare ibadanka haka mutum zai kyale ka yadda ya kamata ba yadda za a yi da kai na san cewa duk wani kariya tsohuwa ta tanadar maka da su tun kana karamin yaro zuwa yanzu sannan ina sane da duk wani gudumawar da mijin mahaifiyarka yake maka ni kaina ina da wata 'yar alaƙa da shi wadda ba kowa ne san da haka ba kasancewar shi malam mutum ne mai gaskiya da riƙon amana ina jin daɗin yadda ya ɗauki lamarin lamarin ka tamkar shi ya haife ka ka kula da kyau kuma ka ƙara kula sosai da lamuran nan kaga yan uwanka da suke turai ban gane mu komai nasu ba da karatun da suka je a can banda dan <clears throat> banzan kashe kuɗi da nake tura musu ba dan Allah ya yi ni mai karfin arziki ba da yanzu na durkushe kasa warwas mahaifiyarsu ba ta son a yi mata zancen su <clears throat> ido kawai ta sa musu shine ya ƙara maganar shi haɗe da wani haɗe mululun bakin ciki da ya tokare mai kahon makogoro duk da dai ya ji babu daɗi a zuciyar shi a da ya ɗauka cewa uban shi bai damu da rayuwar shi ba sam amma yanzu ne yake fahimtar cewa ashe duk wani motsin shi mahaifin shi yana sani halatti ne kawai da yake nuna mishi na rashin halin ko in kula a gaban hajiya mama <clears throat> muryan abba ne ya dawo da shi seti ya ce game da yarinyar da na maka magana ba ɗiyar kowa ba ce illa ɗiyar alhazi, abokina kuma aminina wadda ya nuna min cewa yana son haɗa zuri'a da ɗaya daga cikin yarana da nashi hakan ya sa na ba na ga babu wadda ya dace a yi wannan haɗi da shi sai kai duk cikin ku babu wadda zan iya tunƙara da wannan zance sai kai duk da dai kai ɗin ma ba zan tirsasa ka akan dole ka aure ta ba a'a idan za ka iya ne ka je ku ga juna da yarinyar idan ta maka shi kenan ahmad ya dukar da kanshi ya ce abba ba sai na je inda yarinyar take ba in dai bata da matsalan komai ni ma ba da matsala da mamaki mahaifin shi ke kallon shi bai taba zaton abin zai zo masa da sauki haka ba hakika babana kai dan halak ne tabbas na san ka gado halarci gun mu dan ba kowane yaro ne a wannan zamanin za a juya shi cikin sauki haka ba Tunda da dai yadda kake jin mu haka tun kana karami ga ka da kuɗi da ilimi komai ka tara nan ya bar komai wurin alhajin shi akan yayi duk abin da ya kamata dan shi ba shi da lokacin lokacin kanshi yanzu nan take ya gama komai ya wuce abuja inda ya bi jirgin da ya tashi da maraice zuwa birnin tarayya saboda mr william jirgin su zai sauka kusan asuba ne komai ya kankama a birnin tarayya inda shugabanni suka yi farin ciki da wannan masana'anta da za a kafa a cikin ƙasa domin ci gaban al'ummar ƙasa kwana uku suka juya dubai don kai takardun Yarjejeniyar da aka yi da ƙasar Najeriya al'amarin auren shi kuwa da Alhaji Bashir tare da sauran 'yan uwa suka gabatar da komai bisa yadda addini da al'ada ya tanada aka je garin Kano wurin iyayen amarya aka yi komai cikin tsari aka sa lokacin aure nan da sati uku masu zuwa mahaifin nata ya ce yana so ta je can ta yi azumi gidan mijinta duk zancen nan da ake hajiya, mama dai ba ta da labari ba ta san komai ba sai da aka yi komai na biki sannan <clears throat> ta ya bugo mata waya hauka ta yi ba kaɗan ba ihu take tare da cewa an munafurce ta ai diyar yayanta mace wacce take <clears throat> take tayarwa take so ta haɗa ta da shi amma shine yayan nasu zai masu wannan cin layin hauka iri-iri da zagi da rashin mutunci har ya mamata inda take cewa babu ruwanta da wannan auren cin amana da yayan sun ya shirya Cikin mutunci aka yi komai tare da ‘yan uwa da abokan arziki ango na can Dubai ana sha'anin yana sha'anin gaban shi Bashir ne yake gudanar da komai a matsayin ango Hajiya tsohuwa ta yi bakin ciki da aka ce ‘yar <clears throat> uwan Hajiya mama ce Ahmad ya aura kuma ta yi faɗa har ta gaji inda aka ta bata hakuri daga ƙarshe ta yi wa Ahmad ɗin waya ya kwantar mata da hankali don ta huce ba don ta so ba ya gana dai bata ce komai ba ga al'amarin nan a saudiya kuma san suna can mu ma muna nan muna ta harkokin gaban mu dan ba wani aiki mai yawa muke yi kamar da ba domin tuntuni tun da muka samu wannan aiki da hajiya laila ta mana hanya a gidan sharif ɗinmu kenan muka rage wahala sosai ba kamar da ba wadda a halin yanzu ko abinci baya mana wuya yanzu duk gidan mu sun dawo daga aikin su nan gidan ɗin saboda aikin da za a yi na abincin azumi da na lokacin aikin hajji wato abinci abincin ƙarama. A yau ne nake sa ran dawowar Sharif ɗinmu daga doguwar tafiya da ya na kusan wata guda zuwa Najeriya da shashin ƙasashen Larabawa ta tsakiya mun yi aiki sosai saboda dawowar shi kamar su gyaran gida yin abinci mai kyau da kula da dabbobin gida saboda kada Sharif ya ce an bar su da yunwa wadda a gaskiya da yana nan da yana nan kuwa ba ya wasa da su yana kula da su sosai domin shi ma kuma a ka'idar shi ne da ya yana isowa daga tafiya yake zuwa gun dabbobin shi ya fara duba su tukunna ya dubi lafiyansu in yayi wasa da su kaɗan kafin ya shige cikin gida ba zai ƙara fitowa ba daga inda ya shige to yau ɗin ma haka ta kasance ina wurin da nake kiwon tsuntsayen nan ina ɓangaren su jiminan da nake kiwo ne idan tana miƙo mini wuyan nan nata ina so sa mata ina dariya daga ni sai tsuntsayen ne kawai a wurin dariyan da nake yi ne hankali kwance don ganin tana son ta kwace mini hannuna ina cirewa da sauri kamshin yan kamfanin al'arab ɗin da na ji ne ya cika mini hanci na duk da ban wai ba na san sharif ne a tsaye a wurin don ni har yanzu sau nauyin shi da nake matukar ji tun lokacin da ya san cewa na fara period ba na son na gan shi a hankali ya tako zuwa inda kejin a kunshi yake sannu da zuwa na yi mishi sama sama lokacin da yake magana da a kukuturin shi sai da na dan saci kallon shi na ga yara mai har ma da baki sai da yayi <clears throat> kaɗan ganin gefen da yake ne wurin tsuntsaye ya sa na juya domin na tafi zan wuce na ji muryar shi yana ce mini ya jikin hajiyan mu Na yi mamakin jin wannan tambaya daga bakin Sharif ɗinmu daidai lokacin da yake tare da gajiyar tafiya na ce mai ta ji sauƙi. I hope dai tana ganin likitanta har yanzu na ce mai eh cikin gudu-gudu na bar wajen dan kada ya ƙara mini wata tambaya ya fahimci hakan ɗin sarai kunyan shi nake ji amma shi dai ina ruwan shi tun da ya san cewa mace nake ai dole sai na yi wannan abin bayan ya dawo da kwana biyu ne muka yi biki muka yi baƙi daga Najeriya murna nake da rawar kafa ganin ga mutanen Najeriya sun zo don ji nake kamar za su bani labarin innana sun kai mutum goma maza da mata duk da bamu fahimci komai ba sai dai mun ga ana ta gyaran wuri ne kamar irin ɗakunan da ke gefe wadda babu kowa a ciki ba kamar koyaushe ake buɗe su ba sai gashi dai yau an buɗe su ana gyara an saka musu kaya masu kyau na kwalliyar mata ni dai ban fahimci komai ba sai kusan yamma za su tafi za mu tafi gida ne mama mai abinci take mana bayani wai mu zo da wuri gobe saboda an yi biki in kawo amaryan sharif daga najeriya suna zuwa amarya na ƙara maimaita maganar tata hmm, hmm. eh kwarai kuwa amarya sharif ɗinmu ya yi aure ita ce aka kawo shi yasa muka ga jama'a sun zo daga najeriya mun yi murna sosai da jin cewa sharif ɗinmu ya yi aure farin ciki fal a zuciyarmu saboda mun yi sabuwar uwar ɗaki duk da dai ba mu san halinta ba dai mun yi murna da haka <clears throat> ranar farin ciki ko ba kaɗan ba muna jin daɗi muka bar gida muna zuwa gida da labarin da muka baje wa hajiya mu kenan yau duk da dai ba mu san wace ce amaryar ba daga cikin bakin da suka zo bayan mun gama komai ne muka yi duk abin da za mu yi rukai yake ce mai ita gaskiya ba ta ga alamar amarya daga cikin bakin da suka zo ba saboda me kika ce haka zai yi na ga duk kamar ba yara ba ne kuma babu wacce ta ɗan nuna alamar lullubi ko wani ɗan jin kunya-kunya hakan <clears throat> hakan ga kamar yadda amarya take yi Na gefen na gyara wa mu kayan wankin da na yi mata jiya da daddare yau da safe ban samu gogewa ba hirar su ne sa na ɗan shiga tunanin cewa ai ko ni kuwa ban ga wata alamar yar gaye ko amarya ba <clears throat> na signing a ciki ba na ce ta ce, ita kuwa gani take kamar wannan bakar mai ɗan rawan kan ita ce amaryan ɗin. <clears throat> Lokacin da take cewa don me za a ajiye ta a ɗakin ƙasa, ita ta fi son a <clears throat> sama tare da Sharif. Wata mata daga cikinsu ta ce tun da nan ya baki sai ki hakuri haƙuri da shi haka. Ta je ana cewa Nafisa, ki bi wannan mutumin fa a sannu. <clears throat> Kin fi kowa sanin yadda aka yi auren nan ko? ki duba fa ki gani shekara nawa kina zaune a gida kuma kin ji yadda kanwar mahaifiyarki ta nuna hassadanta da aurenki yanzu duk wani jin daɗi ko kuma wani girman kai da irin naku na yan boko to kin yi aure fa ki ajiye shi a gefe ya ƙare <clears throat> idan kina son wannan daula ya fice daga hannunki kina ji kina gani to bismillah ga bata ƙarisa maganar ta ba da ta ga ina falo ina haɗa musu abinci ta yi shiru ban ji ƙarshen maganar nasu ba ina ji <clears throat> maganar su ba in ji su yana sab zan anti riƙayya idan kuwa wannan ita ce matar to a gaskiya kila ba shi ya biɗe ta da kanshi ba duk hiran da suke yi ina jin su nazarin maganar su nake karshe dai ta nisa na nisa na ce koma dai menene Aisha ya auro abin shi mu dai namu aiki ne mu bar musu gurin su cikin dare muna nan ko mun fara bacci sai muka dinga jin ihu na tashi a hankali na zabura na tashi na fita na ga hajiyar mu ne ta ce mini wallahi duk <clears throat> na fita da ni ta ce mini kun karki kuskura ki fita za a haɗa da ke askarawa ne da yan bagaladi suka kawo su mame a shiyanmu watakila wata ce suka gane suka biyo ta har nan sun da suka haka don su kama <clears throat> jin hakan ne muka sha jinin jikinmu saboda tsoro daidai kofa muka tsaya muna muna <clears throat> magana yadda suka kama suke suka kama tsawa muna laɗe mun yi shiru kamar ruwa ya cinye mu babu wanda ya kwakwaran motsi daga cikin mu hakan da suka ji tsid ne ya ba su damar wucewa don suna zaton babu takari a cikin gidan don da akwai takari da sai sun ji tsoro sun fito da gudu suna suna gudun tserewa amma jin shiru da suka yi a unguwar tamu ne yasa kawai suke zaton sauran <clears throat> sauran gidajen na larabawa ne kawai babu sauran takare a wajen muna jin tashin motocinsu muka fito daga inda muka ɓuya sai da mu suna nan cike da tsoro ni ce ta farkon fitowa wajen gidanmu bayan na fito ne domin na gawa aka kama daga cikin daga cikinmu duk da dai gari bai gama wayewa ba mun fahimci cewa lawisa lawisa aka kama kuma ita lawisa din tana da ɗiya biyu mace da namiji wadda ta samu da wani balarabe yaran sun biyo balaraben sosai ashe da aka kama ta ba da yaranta ba ne saboda ganin sun yi farare <clears throat> haka muka karisa wannan dare cikin fargaba da tashin hankali da safe kafin na wuce na je gidan su lawisa inda yaran nan sun yi kuka sun gaji laikais sun haɗa kansu guri guda sun yi tagumi tsabar tausayi ne na jawo su zuwa wurin hajiyan mu hajiya na ganin mutumi ke tare da cewa fadima kina da hankali kuwa kowa bai je ya ɗauko wa kanshi wahala ba sai ke za ki ɗauko mana muna fama da kanmu muna <clears throat> jin da wani yanayi tamu ta ishe mu shiru ne sai da na bari ta gama magana na ce hajiya waɗannan yaran ba suna buƙatar taimako yanzu sannan kuma ki tuna Lawisa <clears throat> fa tana iya ƙoƙarinta da mu idan ba ki da lafiya muna gurin aiki takan zo ta ta ɗebe mu ta duba ki kema sauran yan uwana <clears throat> da ba su fita ba suka yo kaina ta tamkar za su cinye ni ɗanya yaran nan suna takura gefe guda sun rungume hannunsu <clears throat> Ga baki ɗaya sun zamo gwanin tausayi jawo su ne na musu wanka da sauri na ɗauko abin karya kumallo na miƙa musu na basu da abin da za su ci <clears throat> da rana sai da na haɗa musu sannan na tafi gun aiki na na san cewa na makara sosai ina fita ta sai kai tsaye na fita na miƙa mai kuɗi duk da na ga almustapha a kofar shiga gidan ɗin na kau da kaina na yi gefe kamar ban gan shi ba shi ma ya san ba zan gaida shi ba faɗa ya fara yi mini bai ko kai <clears throat> aya ba na ɗaga mai hannu alamar ya ishe ni haka da mamaki yake kallo na yana kuma ba ƙarfin hali irin nawa har shi ne wai zan ɗaga wa hannu to waye to <clears throat> yau waye kenan a tsaye sai kawai na ga sai ka sa in bar gidan nan haka yake faɗi a zuciyar shi to sai na bar gida na ci gaba da magana ina cewa shikenan dan muna aiki <clears throat> ba mu da yancin kanmu ne kowane lokaci shi shikenan ya kamata a dinga mana uzuri a lokacin da aka ga mun mun yi wani abu ba kawai a ce za a ɗauki matakin babu gaira babu dalili ba dan na tsaya kana min wani magana kana tunani ka mare ni a lokacin da kai abin da kake so ka zage ni ka ci mutunci na kana tunani yanzu hakan zai yiwu ban samu karisawa ba na ga Sharif a tsaye a gaban mu yana min wani irin kallon mamaki mari mari fa almustafa subhanallahi subhanallahi kada ki mace mace ma ya kasa karisawa ya dunkule hannun shi ya dan daki hannun shi guda yana faɗin subhanallahi wadda hakan ya sa ne kuma nake cewar alhamdulillah ni dai kan na kasa cewa komai ina jin hakan kawai ya ce lallai kuwa yaushe kai wannan ban sani ba kana dukan mace ita wannan ɗin me zaka da ka a jikinta duka duka ni dan hamza nake cewa alhamdulillah zan huta ana to me kuke tunanin zai ce kenan mari mace kada ki mace mace ma eh wanda yake so kenan ko kuma yaya to ba fa haka yake ba tambayan ku kawai na yi so don haka mu garzaya zuwa littafi na gaba wadda ba da jimawa ba zai zo muku a madadin al'ummar taskar dan hamza ne dan hamza nake cewa a huta lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba wadda zai zo nan kusa mai yiwuwa har ƙarshe dai kafin azumi zai zo